وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام wa ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyu ga watan juma'a akhira shekarar musulunci ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya ga a masallacin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu wanda ke madera idda sakwato inda muke gabatar da karatun mu na sati sati a cikin littafin muwaffaq imam malik rahimahullahu ta'ala idan ana biye da karatun muna cikin aikin haji a aikin haji za mu tashi insha Allah babi na uku babu ma jaa fi bina'il ka'aba mu rike hadisi ɗaya amma a gurguje za mu tashi daga nan a gurguje sai mu tafi ba sai mu yi bayani ba babu ma jaa fi bina'il ka'aba بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في بناء الكعبة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبره أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت قال malam yace babu ma ja a fi abin da ya zo game da ginin ka'aba yadda ka'aba take tarihin mi a tarihin gina ta ko kuma ya take a can asali sai malam ya na wannan hadisi haddathani yahya an malik an ibn shihab an salim ibn abdullah أن عبد الله بن muhammad بن أبي بكر الصديق أخبر, أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة wannan sanadin kamar da muka ce daga Yahya daga Malik da Ibn Shihab daga Salim dan Abdullah Salim dan Abdullah dan Umar wato jikan Umar bin Khattab na shi Salim din dan dan sahabin Annabi na Abdullah bin Umar to shi ka bamu labari yace gaba gare shi anna Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq Abdullah dan Muhammad Muhammad dan Abubakar Siddiq Muhammad din da aka haifa da zaana ana Hajjatul Wada' shi in akhbara abdullahi ibn umar ya ba sahabin annabi abdullahi ibn umar labari yau tabi'i yana ba sahabi labari amma abin da ya je ga tabi'i wanda yana yiwa shi sahabin bai samu a sa'at samu wannan hadisi ba don ga shi ta gida aka biyo ta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sai wanda adda a hanyar hanyar hanyar karatu gare su ko ko hanyar shiga wajen su to mun san shi Abdullahi dan dan Muhammad kaga ya zamna koko yana da hanyar zuwa wajen Aisha saboda ɗan ɗan ƙanin tana Muhammad ɗan Abubakar As-Siddiq ita kuwa Aisha ya Abubakar As-Siddiq saboda haka ɗan ɗan ƙanin tana to shi ka ba sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin Umar nace Aisha ta bashi labari anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam qal yati alam tarai anna qaumaki eh baki gani ba alam tarai wannan ya ta'anifi ta ya mukhataba alam tarai an shahi nunun taraina saboda lam harfu jazmin tarai sai zan fi'lu mudari'u majzumun bi lam alam tarai eh baki gani ba an anna qaumaki mutanenki cewa da quraishawa ko hina banau ba lokacin da suka gina ka'aba suka da gina ta ko kenan ba asalin gina ba don ba sun ka azata ba mu ambata mutane da yawa ko ku hadisai sun zo game da waɗanda suka fara aza ka'aba dukkan hadisai daga ciki akwai inda ka cewa Adam ya fara azata akwai inda suka zo da cewa a kamun Adamu mala'iku sun ka fara azata akwai inda ka cewa shi su dan Adamu alaihi salam shi ya fara azata akwai cewa Nuhun alaihi salam kamar duka dai waɗannan hadisai ba su da rauni ba su da ƙarfi ko ko a ce dukkan suna da rauni ko suna da illa wasu ma ba su da asali abu takamanne sananne ingantacce da aka sani cewa annabi ibrahim shi ya gina ka'aba wannan shi ya tabbata a ƙur'ani wa il yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wannan shine nafsi na alqur'ani da ingantaccen da babu keke ga game da shi sannan kuma wani nafsi na hadisi ingantacce aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam yaushe ne aka aza ka'aba ko ko mi wane ne farkon ɗaki masallaci kenan wanda an ka fara azawa a bayan ƙasa sai ce al haram wannan kaga yayi daidai da aya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakka annabi yace masjidul haram sai aka ce masa to sannan sai wani sai yace sannan al aqsa wancan wanda a Jerusalem sai aka ce masa shekara nawa ne tsakanin sai yace shekara 40 kaga in ya tabbata haka to kenan har yanzu yana ƙara tabbata mana annabi Ibrahim shegina ne shegina Ka'aba saboda ni saboda an samu ittifaki cewa annabi Ishaq annabi annabi Yaqub alaihi salam shi ya gina al-Masjid al-Aqsa jikan shi Ibrahim alaihi salam tunda mun san Yaqub dan Ishaq na Ishaq dan Ibrahim alaihi salam to in ya zan dai tsakanin shekara 40 kaga ku ai tsakanin Adamu da Yaqub mai gina gina mai gina Ka'ab mai gina Baitul Aqsa ai ya shi shekara arba'in tsakanin shi su da shi a yakubu din ya shi shekara arba'in tsakanin nuhu da shi mai gina basil aqsa ya shi shekara arba'in kaga dole zaka mai da cewa gina ka'aba daga ibrahim alaihi salam ala kulli hal wannan shine fi karfi ya fi tabbatuwa shi yasa ibn kasir a cikin tafsirin sa tafsirul azim yace wannan ita ce magana ta riƙawa duk abin da yazo sabanin haka in dai ba ma'asumi ya faɗa ba ba hadisi ingantacce ya bayyana gare mu daga baya ba to wannan ita ce dai asali kuma ita ce ingantatta na annabi Ibrahim shi ya fara gina kaba. to bayan annabi Ibrahim wannan kan ana akwai tabbaci tarihi na ta faɗi zamani daban-daban daga annabi Ibrahim wasu na jaddadawa har yanzu ga kakan manzo sallallahu alaihi kusai in kan rijisa wa cikin kakannin manzo Allah akwai kusai wanda ya riga Ka'aba to shi ma ya jaddada ginin Ka'aba sannan in ka ƙara gangarowa Abdul Muttalib an ci ya taɓa gyaran Ka'aba wannan renovation nata yayi ya dai kwaskwari ma ya tahe inda yake buƙatar tahewa sannan zamanin manzo sallallahu alaihi kamun ya zama manzo sallallahu alaihi wasallam shekara biyar gare lokacin a duniya an gina ko an jaddada ko an gina Ka'aba gini sabo saboda lokacin nan ta zube an yi ruwa an yi gobara cikin abubuwa ana yi ta zuɗurun taɓa ta saboda kasan jahiliya suna zuɗurun taɓawa suna ganin kayan Allah na bai kamata a yi wani kauɗi ba ko wani abu ko kuma hasali in kai wani abu to wani abu zai same ka to amma da ya zan dole sai an taɓa ta idan da rugujewa ta rushe to sai zan suka yi karo karo na a zo a gyara ka'aba wannan haka ya faru suka tara kuɗi na halak na ba na kwace ba ba na zina ba ba na bokanci ba ba na fashi ba ba na kaza ba na halat wanda ka zo kai aikin guninka ka samu to ka kawo a hada to haka aka yi lokacin da annafaka wannan abin da suka tara bai kai shi yasa su suka yi wannan ginin wanda bai kammala ba shekara annabi sallallahu alaihi wasallam 35 aka yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ma da suka yi a ah, suka yi lebaranci cikin wannan aikin ya kasance yana ɗauko dutse da kai ne ya ce ɗauko dutse ya azama babu gango hadisi ya tabbata a cikin asira ta ibn kathir muhammad nasir da albani ya ɗauki littafin ya yi tasihi shi ya sai mai tsaye cikin sai sira annabawiya a ciki ya kawo hadisin kuma ya sahaha shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaukar duwatsu saboda babu gango sai abdullahi sai abbas baffa ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana aza duci ga bisa kanka kana rauna kana jima kanka da kai ganwu ina a gangan yace ka cire fatarinka ka nada kai ganwu saboda suna da adab ba ni abin kunya da ba kai namiji ni namiji to ni abin kunya a abin boyo ko yawa mi abin boyo saboda haka ka cire fatarinka ko ka cire dan izarinka ka nade kai ganwu jahiliya ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗauka ran da ya walwale a dare nashi ko abin ga wannan gyapton nashi yayi haka ya ganwo sai ji an ɗaukai koran kai an dace ƙasa sai kwaɗi sai mai rawun yace Allah bai yadda a ga al'auran manzo nai ba kamun aikowa ko ban aikowa hatta da lokacin Allah ya bashi wannan isma shina kwancewa sai aka ɗaukai ƙoran kai an ka buge dice ba a ga al'aurarsa ba wannan hadisi muhammad asijin albani ya inganta shi to cikin wannan shekarar annabi sallallahu alaihi wasallam biyar aka gama ginin ka'aba a nan ne kuma suka yi rigima kan wane ne zai aza hajar aswadi a wuri ne mun san wannan har manzo sallah suka ce to a dakata suka yi ta rigima karshe suka ce suka ittifaki kan cewa wanda ya fara shigowa mu muwakkala mai shi zai doka ya aza to haka nan har dai ta gaba abinda muka san mu ce gini wanda ada tarihi bayan gina annabi ibrahimu ginin da an kai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai zamanin annabi kamu a aiko shi shi ta talatin da biyar tunda mun zo mun san zo sallallahu alaihi wasallam akwai wata ashirin da biyar kuma ta talatin da biyar amma talatin da biyar shine asah ya inganci to kuma shine aka yi wannan a rashin kaiwa saboda abin bai kai ba kuma kaga akan idon annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan abu shi yana da tarihin abin to shi na ce ma Aisha radiyallahu anha a hadisi ya bayyana a wani wuri a wata ruwaya cewa in ta tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah bisa ne ga dakin Ka'aba da wannan dan kari sai ta ga daki daidai amma ga wani dan ƙari an killato wanda suka ce ma hijir ko suna ce masa al-hatib amma ba hijir Isma'il ba mutane suna cewa zan hijir Isma'il ba hijir Isma'il ba wannan kuri na kuma har suka kirkiro labari game da hakan in ka ce hijir Isma'il kaga ai kai walgi tunda Isma'il tun lokacin Annabi Ibrahim ko bai kosan da wannan karin ba wannan jahiliya suka yi shi fa kula to babu alaka ta danganta ga Isma'il alaihi salam ala kulli halin take cewa yasa aka yi hijar aka danyi wannan ƙari yace ai ba ba bane cikin Ka'aba yake mutanen ki Qurayshawa kenan lokacin da suka gina Ka'aba sai sun ga abinda suka tara na kuɗi ya isa su kai tan sai suka yi kwana kamun su kai wannan tarihi Imam Malik sun ya bamu game da wannan hadisi alam tarai e baki gani ba anna kaumiki mutanenki eh qaum mutane anan sune quraish wa kadzaba bihi qaumuk eh al quraish anna qaumiki hina banaw al ka'ba mutanenki quraisha lokacin sun ka gina ka'aba iktasaru an qawa'id ibrahim sun kasa kaiwa ga foundation na annabi ibrahim foundation duka qawa'id jam'i qa'idatun qa'idatun ana nufin foundation abinda za a aza abu bisa gare ko ko ga arabiya ko ga usul suna amfani da wannan sai ka'ida abinda aka ka'ida a bada wani rule wani sharadi ko wata ka'ida da aka aza wani hukunci a kai to shi ma a wajen gina course na harko yan kai wanda aka gina a sahibcin kasa to shi annabi ibrahimu wanda ya asa to da sun ka tashi ba aza kai haka ba yace mutanen ki lokacin da suka gina ka'aba sun gajarta ba su kai ga qawaid ibrahim ba kada sai tace ah ya rasulullah inda annabi ibrahim ya yi na kwaran kuma sun kasa kai kuma su jahiliya na fa kuntu ya rasulullah afala tarudduha ala qawaid ibrahim kai baka mai da su baka sa a buge wannan bangon bangon yammaci kenan ko a buge shi ka kai bisa ga inda foundation na annabi ibrahim alayhi salam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ce laula hilisanu qaumi bil kuf ba don mutanenki suna sababbin barukahirci ba sababbin barukahirci ba su daɗe da barukahirci ba fa'al da nayi da nayi haka du lokacin nan kila shekarar su biyu daga shiga musulunci saboda ni saboda an yi wannan ne a lokacin hajjatul wada lokacin hajjin ban kwana lokacin da mun sallah sai ya zo hajjatul wada wata rana yana zaune da Aisha a nan Makka suna labari sai faɗa mata wannan to mun san kuma shekarar da an kai fatawar makka shekara ta takwas bayan hijira ko ba haka ba dududu shigan makka gaba ɗaya musulunci gaba ɗaya to shine shekara biyu kenan abin da ya kawo gudu ya sa a yi sai su ji wani abu na tuka ko na rashin annabi ya yi ba daidai ba kaga za a samu matsala saboda haka annabi ya dakatar da haka nan don tsare musu ko kiyaye musu imaninsu wannan hadisi shi a ƙarshe ne an fahimta to abdullahi ibn muhammad ibn abi bakar yana ba abdullahi ibn umar labarin fa qala abdullahi ibn umar sai abdullahi ibn umar cikin labarin da anka bashi sai ya fidda fiqhu ya fidda wata fahimta da ya fahimto in kun tuna shi ya ba mu hadisin cewa aka ce an tambayi abubuwa hudu an gaina yansu duk cikin abokai ne ko tsara ce sahabai ba su hakan daga ciki an ka tambaye shi mun ga kana shahin rukunai na ɗai hajar aswad da rukunin yamani amma baka shafa ɗayan rukunai me yasa yace ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shafa ba sai waɗannan da kun ga ina shafa wayancan bai gani ba shi bai gani ba sai gano oh to ashe yanzu ya gano wani abu da rashin da manzo sallallahu alaihi wasallam bai shafa waɗancan da kuma labarin ga da an ka bashi ga Aisha ya gano dalili ashe wayancan da bai shafa ba akan gimshikin Annabi Ibrahim suke ba ba akan ka'ida suke ba me ka faruwa fa Abdullah ibn Umar فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم وأنا fikihun na hissuwa kuma ina jin zai zan فقال عبد الله بن عبد الله بن آه لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم in dai Aisha ta ji haka ba shakku ya kai ba tabbas ta ji din ba shakku ya kai yake to amma abin da yake sai kai aun hukuncin in dai haka nawa da ka ba labari ta Aisha ta ji haka ga manzon Allah sallallahu ma'ura zaton kalima in gani ara in zato ora ma'ura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakin annabi sallallahu alaihi wasallam taraka istilamar rukunaini ya bas sumbunta waɗannan rukunai waɗanda ayyab wanda ba su kai ba alladaini yaliyan hijra waɗanda kadima hijir waɗanda a kusa ga hijir din ko su hijir ɗan wannan kwana ɗin? to ina ganin annabi bai ki shafasu ba illa anna albayta lam yutammam ala qawaid ibrahim sai dai kawai ɗaki bai kai wajen bangaren su ba aza shi kan foundation na annabi ibrahim ba shi yasa annabi bai ba an fahimci wannan da kyau to yanzu duk da dai ba a yi ba amma kaddara zai yi tambaya don za mu samu hukuncin kaddara yanzu kila an ce an gyara an azata daidai wa da take ana buta su shi a tambayar nika mulki tun da yanzu yana ganin kasancewa ba su kai sama ba shi yasa ba a sumbunta to da sun kai kowace kusurwa an azata daidai ala qawaid ibrahim nan da manzo Allah bai shafa ba ana shafa su ko ko ana sumbunta su an fahimci tambayi ko gaba za mu ji amsa wa haddathani an malik wa haddathani an malik عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رب أم المؤمنين رضي الله عنها قالت شما أنا حديثي daga gidaje hito daga Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa shi kuma daga Aisha shi Urwa ibn Zubair dan dan Asma'una kaga daga gwaggin nassa kaunan mahaifiyarsa Aisha radiyallahu anha tace ma ubali ni duk dai na daukai a sallaitu a cikin hijab da na yi sallah cikin wurin na yadda na shiga ni sallah amsil baiti ko a cikin ka'aba kanta ni sallah duk ita ta ni ta kasance ce hijab suna cikin ka'aba to in ko haka na kai mai dawafi ba ka ratsa hijab in ka kiwayo ba a cewa daga gina ka'aba ta kare wajen hijab ka tsallako cikin hijiru ka ratsa ka bashi ko kamar me kamar ka ratsa cikin ka'aba na dawafin ka bai cika ba a fahimta wannan saboda haka da nan hijir din da ka'aba duk gudana saboda haka duk sai an zagayo gaba daya sannan kuma mun samu falala ba ya bude mu ka'aba mu shiga saboda mi saboda sai mai matsayi a wajen su to kaga in ka samu duk da dina da wuya ka samu kai sallah cikin hijir din nan kai sallah cikin ka'aba na nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin ka'aba ya yi sallah raka'a mhm. to kaga in kai sallah cikin hijir nan kai ma kai sallah cikin Ka'aba duk dai inda Aisha da kai cikin hijir daga cikin Ka'aba duk gudana wa haddathani an Malik wa haddathani an Malik annahu sami'a ibn Hisham sami'a ibn Shihab yaqul سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله to amma da an kai kwana ɗin ba a kammala ginin ba sai suka yi gajeruwar gina yar gajeruwar gina ko ehem yasa aka yi gajeruwar gina shine wahdathana an malikin annahu sami'a ibn shihab daga malik daga malamin sa ibn shihab zuhuri shi ka ganin haka shi ka faɗin magana yaqul yana cewa sami'tu ba'd ulama'ina na ji sashi da cikin malaman mu yaqul yana faɗa yace ma hujral hijru ba a sa gini aka zagaye wannan hijiru ba wannan ɗan fili ba a ɗan zagaye ɗan bulo biyu ko uku ba eh faɗafan nasu min wara'i mutane sun ka kama zagayowa har da shi su yi ɗawati illa iradata an yas illa iradata an yastawiban nasu tawafa bil baiti kulli abinda kawai aka nuhi sai an ka dan killace shi don ana nuhin mutane su kammala ɗawafinsu duka su haɗo da shi da inda ba ta da ginan ba aka bar shi fili yazzan hili bai da bambanci da sauran waɗancan bangarai kaga da ka kai ka'aba sai ka juyo ko kaga dawatin ka bai saka ba to sai aka yi alamar da in ka kai ka haɗo har da shi ka koma zagayowa shi yasa aka yi wannan yar tuguha ko ku wannan dan kwasbi zuwa uku an fahimci wannan kenan babu wata hikimar da yin haka nan illa a fahimci haɗo da shi in ji wa in ji ibnu shahabin yace haka yaji wasu malamai na faɗi to mun kare wannan wannan shine tarihi ambatacce tabbatacce kamar muka ambata wancan satin da Abdullahi ibn Zubair ya ji wannan ga Aisha radiyallahu anha ya yi kokarin ya tabbaka wannan abin saboda kasancewar illar da aka tsota wuce yanzu mutane sun gane alhamdulillah ba shekara ɗaya ba biyu ba uku wajen shekara hamsin zuwa sittin to kaga ai an gane tunda Abdullahi ibn Zubair lokacin da ya wannan tawaye din ya kwace mulki na bangaren Makka da Madina ai kaga bayan wucewa Abubakar Umar Uthman Ali na bayan ma wucewa Muawiya radiyallahu anhu a lokacin Muawiya as-Sani Muawiya ibn Yazid ibn Muawiya yi wannan bore ko ko yi wannan ya kwace Makka da Madina sannan ya jaddada Ka'aba kuma yi mata wannan a ka'idodin don Annabi sallallahu alaihi ya faɗi wasu abubuwa uku cikin hadisin to nan malam ya takaita ga saboda abin da ya kabi ya cin mai kawai ka gano annabi ya ce na farko dai gashi ba su kai ba yace na biyu kuma sun gina kofa guda kuma sun yi ta sama ba ka iya haka ɗaya ka shiga kofar a'a sama sun ka ɗaga ta hasali ma sai an sa tsani sannan a shiga kuma sun sa mata gabu sun ruhi sai wanda sun ka so ka shiga wanda sun ka so ka abin nan ɗaya kenan sannan na uku kuma annabi yace da ya samu damar yin haka nan bancin ya aza foundation daidai bancin ga kwawa yace to zai buge wannan kofar shi ta ƙasa wadda kowa na iya shiga in yayi ta ƙasa yayi guda gabas guda yamma ayi ta shiga ayi ta hita to haka zai yi to duk waɗanda sifofi da manzo sallallahu alaihi wasallam ambata ce da ba domin matsalar mutanen ki ba to Abdullahi bin Zubair yaji haka sai dan baka waɗannan to kamar da kuka sani a saboda mulki ko ku siyasa ta wannan lokaci kuma da Hajjaj ibn Yusuf Sakafi da umurnin wanda ya turo shi Abdulmalik bin ibn Marwan da suka ima abdullahi ibn zubairi suka kashe shi da sauransu suka kori na korewa sun ka gudu abdullahi ibn zubairi hajjaj ibn sakafi da yagga ka'aba ta canza daga siffar wadda ya santa ya tambayi bayani suka ce ni abdullahi ibn zubairi yayi haka kuma cewa ya aisha ta bashi labari sai dan sauna haka nan ka saboda haka sai rubuta takarda zuwa ga al-khalifa al-azam babbadin shine abdul malik ibn marwan ce ga abinda kaza kaza Abdullahi ibn Zubair yayi to saboda bambancin siyasa kuma da ma dan adawa suna kai tsaye babu wani bincike suka ce a rushe wannan aikin da yassa saboda haka dai aka rushe abu guda cikin aiki ne abu saba ba tsawon tsawon Ka'aba don Ka'aba da ba ta da tsawo kila in ka kai kwatanta kamar tsawon mutum to shi yayi ta dogo yayi zira'i goma sha zira'i wajen goma sha hudu ko fiye da hakan goma sha bakwai to kaga sai suka shi tsawon ta din a bashi amma inda ya kai a dace shi a ko a mai sai wanda yake sannan kohar da ya gina biyu a toshe guda guda a daga ta wadda take to haka dai aka yi duka kuma abin ya dade haka nan har lokacin Harun Rashid ko Al-Mu'tasim a Harun Rashid ko kuma Ja'far al-Mansur ɗaya daga cikin su inji masu magana suna cewa sai ya shawarci Malik game da to gashi yanzu alhamdulillah kowa ya gane an gano kuma hatta da Abdullahi ibn Zubair dai haka nan akan daidai yake shi ma Abdul Malik da yasa a bata aikin Abdullahi ibn Zubair ya gane yayi kuri ya samu tabbacin magana Annabi ya kwade ta kuma yanzu in an kai babu mai jin kyamat ko ko mai jin damuwa game da haka nan me shawara ka kai Imam Malik na in rushe Ka'aba in mai da ita da take sai to ina ganin in dai kai to babu tabbacin cewa wasu na bayanka in sun kazo suna iya cewa a hadasta kai ma ka kirkiro wani abu na tunda lalle shi Abdul Malik eh, shi Abu Abu Ja'far Mansuri kifar da mulkin sun kai sun ka hai wa sun ka kifar umawiyawa sun ka kifar to sun kwace mulki babu mamaki su ma wasu bangare ko kuwancan bangare su sake kwace mulkin kuma in suna kwace sai sun gyara yace to ina jin kyamat komai da Ka'aba ta zama lu'uba fi aidin nas lu'uba abin wargi ta zan dan abin wasa kamar kwallo tsakanin hannuwan mutane kai ka gyara wani zo ya rushe wani zo ya haka saboda haka shawara ta abatta haka nan to haka ko an ka batta ila yawmin hada kenan gyaran nan da Hajjaju ibn Yusuf as-Saqafi yayi koko gyara ko barna to ita ta hayyar kuma abla bin zubair ya gyara ko to yau mai da ita wata ce ko to ita har kuma har illa dai ko da an saki an buge an yi na zamani yanzu an yi na bulo an ka ƙara canza aka yi na mi kuda komi an ka yi ba dai kauce ma wannan da'irar ta farko wadda hajjabi ya yi wadda take a zamani annabi sallallahu alaihi wannan shi yasa akwai dan albani yana cikin abin da ya yi magana lokacin da ya zo saudiya ko ku yana contract na karantarwa a jami'ar islamiyya ta madina ya samu dan matsala da mutanen kasar din yana da ra'ayin to inda yanzu kowa ya gane sunna to amma da ita akan abdullahi bin zubair aikin abdullahi bin zubair su kuma sun kakiya to wannan tana na haka nan babu ramali fi tawaf babu ramali fi tawaf حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل, رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنا بين مسألة الحمد لله على سؤال سيش الشيس أهل إنا تهجر بجيك باب الرمل في الطواف فالساكا رمل أقول سيدي سليم فتها غريب يعني أنك رملي أنك أولي نيمون شي أي شيكو رملي eh wal khatt ramli ko yashi to ramali kuma bi ma'ana khabar sassaka kwakwafa jogin to ana yi ne ta dawafi a dawafi wani dawafi dawafil wada'i muna dawafil wada'i muna dawafil ifama muna dawafil kudumi ko afwan a dawafil kudumi. dawafil kudumi shine wanda ka kafara in ka shigo Ka'aba sawa'un ka dauko umra ko ka dauko aikin haji ko ka dauko duka da shigo ga Ka'aba wanda ka kafara yi shi aka ce dawafil kudumi. dawafin da aka yi ran sallah shine dawafin ifada na farilla dawafin aka in ka gama komai zaka bar makka ka je kai ban kwana da aiki shi aka ce dawafin wada'i banda ba waɗannan ba dukkan dawafin nafali na nafila na kana yi nisa da dukkan ga dama to dukkan su babu wanda aka wasa sakat sai na farko dawafin kudumi حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال دقى يحيى ابن أما دقى يحيى دقى مالك دقى جعفر ابن محمد wannan Ja'far Ja'far sadiq wani Muhammad Muhammad baqir ko waɗannan malamai waɗanda ƴan shiya da kokarin su danganta musu karairai da ƙazufa ko ba haka ba wai lokaci su nuna cewa su ne sun kace kaza sun kace kaza alhali ƙaryata wani lokaci su su ma nuna akwai tsanki ko ko rigima tsakanin su da ahlus sunna ittifaq ahlus sunna Ja'far sadiq da Muhammad baqir Muhammad baqir mutane na malamai na kuma dukansu su ne ahalus sunna duk abin da shi'a ta ganta musu wanda ya saba mu abin da ahalus sunna sun karoto gare su karyata a fahimci wannan sosai Muhammad Ja'far as-Sadiq dan dan Muhammad al baqir kaga ya karbo an ajihi daga babansa an Jabir ibn Abdullah daga Jabir dan Abdullah annahu qala shi Jabir na cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in mun kula wannan hadisi shine hadisin muslim hadisin jabir wanda muhammad nasir albani ya cire yayi littafi sukutun kai ne ko hajjar samu suna hajjatun nabi kama rawaha jabirun wa rawaha anhu siqatu ashabihi al-kabari akabiru hajjin manzon Allah kamar da jabir ya ruwaito shi ko jabir manya-manyan almajirai ne amintattu sun ka ruwaito almajiri bakwai sun ka ruwaito wannan ruwaya gare ita ce bukhari ko ko ita ce muslim ya kawo ko to ko kaga imam malik ya fidda shi a cikin littafin su amma dai bai hidda shi su kutum ba dukan su in ba muslim ba shi ya hidda shi daga farko har karshe gaba ɗaya amma kowane su ya daddade wasu wurare na wasu wurare kuma ya gamsu da wasu sahabbai da sun haka wannan sifar imam mali ya kace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda jabir yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ramala yayi sassaka min al-hajar al-aswad daga hajar al-aswad dama in ka shiga makka ka je ka'aba sun aka in ya samu in yana yiwa ka shiga kohon nan wadda jaret za ta kai ka kan al-hajar al-aswad ko gabas maso kudu ko wanda da ka shigo baka bukata sai ka wani kalwadi ka kai hajaru in yana yiwa amma in bai yiwa irin yanzu duk inda ka samu dai shiga kai kokari ka zo daura da Ka'aba nan alama take ko ko aka farawa to da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Hajjul Aswad yayi sassaka hattan taha ilai har ya zagayo ga wannan hajaru da ya dauka yayi sassaka yana jogin hayar kawo nan ya koma ya koma dawa hayar kawo nan ya koma ya sake da hayar kawo nan shi yasa ya ce salasata a tsawatin zagaye uku na harko ko dama zagaye bakwai na ko to uku na farko sassaka sauran uku na karshe sauran hudu na karshe sai ayi tafiya wanda aka saba qala malikun wa zalika al-amru alladhi lam yazal alayhi ahlul ilmi bi baladina wannan shine al'amarin da masu ilimi ma'ilmanta a gare mu basu bushe ba haka suka yi to wannan abai da bai da bai da wata matsala duk an ittifaki cewa ne ana sassaka a wannan zagaye uku na farko malaman hadisi da fiqh da sauransu bai da tarjuma وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف shike nan an kari dama imam malik daga cikin hikima ta in ya kawo hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa ya ce kaza ko yana kaza to din ɗaya ɗaya da kewa ya nuna maha abin nan ya ci gaba ba a shahe shi ba kuma shine fahimtar fahimtar salafu shine aikin sahabbai ba su bari ne ba kakkace a an bari ne sai koma ka wani hadisi asari daga wani sahabi musamman ya yi dogara ga Abdullahi bin Umar bin shi dan gari ne shi Abdul dan Madina ko eh Abdullahi bin Abbas ya koma Makka da zama bayan Rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai kawo Abdullahi bin Umar ba komai ba don ya nuna ma wannan sunna ta dore har sahabbai daga Abdullah daga Malik daga Nafi' akika Abdullahi bin Umar kana yarmulu ya kasance yana sassaka sassarfa min al-hajar al daga hajar al-aswad din nan ila al-hajar al-aswad har zuwa ga shi wannan hajar al-aswad daggare in ya ɗauka ya koma zagayo har bisa gare daya ya koma zagawa bisa gare biyu ya koma zagawa bisa gare uku salatati a dawatin zagaye uku sannan ne wayar shi arba'ata a dawatin sauran hudu sai ya tafiya wa da saba wannan wahadatan ya al-malik وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواق يسعى الأشواق الثلاثة يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت يخفض صوته بذلك وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة دقى إمام مالك دقى هشام بن عروة أن أباه بابنس في هشام وبابنس عروة كينا عروة بن الزبير الصحابي الجليل kuma ibn as-sahabi a at-tabi'i al-kabir ba sahabi ba at-tabi'i al-kabir ibn as-sahabi al-jalil shi tabi'i na shi urwatu yayansa abdullahi ibn zubair shi as-sahabi annabahu shi babansa shi urwatu eh, shi hisham kenan babansa urwa kana idza tafa bil bait ya kasance idan yayi dawafi ga daki yas'a al ashwaq thalathata yana sa'i jogin kenan zagaye uku din nan na farko ashe kaga banda manzo sallallahu alaihi wasallam nayi sahabbai nayi ya ci gaba bi ina an fahimci wannan ƙarin cewa sunna tana nan tabbatatta ya kul hashi urwa yana ɗare da wani baiti Allahumma la ilaha illa anta wa anta tuhyi ba'da ma amatta haka yake faɗi ya ubangiji babu abin bautatawa sai kai kai ne mai raya abin da ka kashe wannan yana faɗin su amma bai cikin alkaru na ni na dawafi asali ma ɗawafi dai duk abin da ka karanta abin da ya zo na zikiri cikin ɗawafi kusan guda ne wanda ya zo ingantacce amma wuri na na addu'a dukan addu'o'i amma ya tabbata cewa daga hajji daga rukunin yamani zuwa daga wannan rukunin yamani zuwa ga zuwa hajar ana karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar wannan ihtazara to wannan ya tabbata amma sauran duka duk abin kai kila fahimci wannan na'am yukhaffidu sautahu bidhalika yana dan sassa sauti ne zai fadi kware kowa ya jiya tunda ba wani rukuni na ba ko wani mustahabbanci malam tawhayi mun wahaddathani وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة har yanzu dai ya ƙara nuna ma abin tabbatacce ne amma yanzu dan wani hukunci kaɗan muka so mu samu falan samu na hadisi na gaba ka hade mu da sai mu hidda suke hudin وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة mi mun ka ce ina aka sassaka din nan ga wani dawafi dawafil ashe in dawafil ƙudumi to shi aka samu ne ga wa ka dawafil ƙudumi ga ba ko wanda ya shigo amma dan gari yana dawafil ƙudumi bai da dawafil ƙudumi tun bai shigo ko ina ba duk na farko dan gari in mun ɗauki amsa tabbatatta ko kuwa ta fi ƙarfi bai umra ko an gane bai umra cikin garin makka kuma ba shari'a na bai ta waje ɗauko umra ya sake shigowa in dai ba ga wata mazhaba ba wata mazhabat kuma ita ma dai an rinjaye ta Allah ya samu da wannan ƙaziyar. saboda haka bai umra amma yana dawafi sadar da ya ga daman nafila ko to kuma ba ba a sassaka sai na shigowa sai na kuduri to hukunci biyu muka so mu samu yanzu dan garin makka a kaddara ya hita amma ba ya hita din yayi umra ba in ya hita wajen bukata kai wannan ya tabbata in kai ta wajen bukata ka kadda karatu kana dan makka ka je karatu wata kasa ko kai tafiya wata kasa in zaka shigo a makka kana ɗauko umra ka shigo da ita wannan jaza sai dai abinda mun ka ce kana cikin makka zaman ka haka dai da wai umra za ka yi ka hita ka shigo da ita abba yi. amma yana halatta kawai ka ce ka'aba ka yi dawatin ka zagaye bakwai ka yi nafila a biyu in ka gaji da ka gida in baka ji ka koma ƙarawa. an fahimci wannan to ga wanda bukata ɗan makka tassa ya hita zai shigowa gari sai shigo da niyyar umra aya zan kadimu shi ma ko shina shina dawa in yazo ya dawa kin shina ramalu din nan yana yi hadisin harko kenan to shi ko wanda dan makka din na ba dawa ba umra zai ba haji zai sai ni aikin haji ya hitaran mina je mina ran takwas ga wata aka je arfa aka je daga arfa sai ina sai muzdalifa ko aka dawo mina aka yi jiho aka yi aski a sai ko aski aka yi yanka ba zai dawo cikin makka ya dawafil ifada ba na farilla zai shigo kenan ko sai yayi dawaf sai yayi sassaka in ya shigo shi amsa ta ba zai yi ba saboda ba na kudumi na ba na ifada na an gani waɗannan hadisan biyu sun ka ba mu fatawa haka na farko mu duba wanda sani an malik an hisham ibn urwa an abihi annahu ra'a abdullah ibn zubair a bi umra abdullah ibn zubair ya ihrami da umra min at-tan'i daga tan'i sai ya dauko umra ba mu san abin da ya sai ba ko la'alla hitayi la'alla tahiyayi la'alla kaza la'alla kaza ko la'alla yana da fahimta ana yi ko ya dai ɗauko umra daga tan'im tan'im zuwa ni zuwa a ka'aba duka duka bai wuce mil uku ba eh an kace ita ce aqrabu qala yace kuma ra'aytuhu sai ni ganshi da ya shigo yas'a hawla al-bayt al-ashwaq salatata yana sa'i sassaka tsakanin ɗaki zagayen na uku na farko an gani shigowa yayi mun samu amsa ko to dan cikiwa wanda aikin hajji ɗaya ya doka ya hita wanda tani an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umara kana idza harama min makkata lam yaquf bil baiti abdullahi ibn umar ya kasance idan yayi ihrami daga makka ya shiga aikin hajji ne daga makka ya hita mina to lam yaquf bil baiti bai dawati in za ta hita bai dawati ga ɗakin wala bayna safa wal marwati bai kuma sa'i tsakanin safa da marwa in hatta yarji min mina sai ya dawo da mina ya doki aikin haji sai ya mina ko ran takwas ga wata ko gari ya waye ran tara ga wata sai ya arfa ko daga arfa in rana ta fadi magariba kenan sai ya muzdalifa ko idan ya kwancan gari ya waye sai ya komo mina in an ka zo mina aka yi jifa aka yi saisaye ko aski aka yanka ya gama tahallul asgar ko ba sai ya zo makka ba ya dawafi to in in yayi niyya ta aikin haji bai bai zuwa daki bai sa'i tsakanin da yayi niyya labbaik allahumma hajjan sai ya fita mina sai ya dawo in ya dawo wa kana la yarmulu idza dafa hawla albayti in ya dawo bai sassaka idan ya zagayen daki ko idza ahrama min makkata in dai daga nan makka ya shiga aikin haji to in ya dawo bai sai an shigo ko to wannan shine lokaci ya insha Allah da yake mutane sun yi ta cewa a taimaka a tsaya takwas ko yawa man karatu ko manta karatu minti 41 mun kai ko da mun ka fara bakwai da ishirin ala kulli hali abin da muka yi Allah ya sa masa albarka Wancan satin na dan wata magana ko ina kawo hikaya ta a manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yana yana masallaci sai wasu mutane biyu sun kabiya gare shi ko sun ka ɗan gaggauta suna tafiya sai kira su ko don kada su yi wata tuhuma kila an tuno da hadisin to na ɗan wani kuskure sai da muka tashi wani tambihi akan haka nan Allah Mustafa jazakallahu khaira ya ɗan min tambihi ga haka nan na sunan da na ambata don cewa ni Hafsa ya Umar ibn Khattab ko to kuma Safiya ce ko to shi akwai da an ka samu yace kudiba to can cewa ni kudiba wannan fa hafsa ce ya umar bin khattabi mata ta ko eh suka ce haba manzo Allah haba manzo Allah ai ba da mun ne ka sai ce a inna shaytana yajri min ibn adama majarad dani to kurin da ni cewa da ni hafsa to wanda yake hadisin safiya binti huyayy safiya binti huyayy ko an gane watan da manzo sallallahu alaihi wasallam da aka yakin khaybar ta kwada cikin rabonai ya yanta ta kuma ya aure ta صفية بنت هيي با حفصة يا عمر با صفية كي آه الله تجفر كاملا هنا جل نعم نعم نعم <laughs> نعم <laughs> نعم wato waɗanda ka halarta karatun sahi sun san magana da ya kai ko ina jin mai ɗauka malam yusa kila ya san magana kila lawali ya san magana da sauran dai ɗaiɗaikun da zuwa karatun sahi ku kila waɗanda a ba 'yan unguwar ba kila ba ku da maganar ba to ni ya sami tsaka mai wuya ban san ma wanda zan ce mai ba amma abinda muke magana kai nai a masallacin nan an sa wani jerin karatu da aka yi da asuba tun tuni da shekara biyar da suka wuce wanda ka yin karatun shine limamin masallacin nan wanda Allah wa rasuwa shine Malam Abubakar Gidadawa rahimahullahu ta'ala Allah ya kan shi gaskiya yana da tsinkayen nesa kuma wala nu zaki ala Allah hada ba mu tsulkace Allah daga kowa ba mu tsulkace mutum amma manuwa ce sunna manuwa ce kawo gyara a tashi ga duk wasu abubuwa da ba su inganta ba a koma ga ingantaccen al'amari amma irin al'amari abin mutane sai an bi su kaɗan kaɗan har su gani kamar yanzu gashi manzo sallallahu alaihi ya ga wani kuri wanda ya faru a Ka'aba amma bai gyara saboda ni saboda tsoron abin nan to haka malam ya bi kan wannan tsarin sai ya faro karatu tun daga farko abin da ya fara ya fara qawaidi aka sabke karatun sahi ɗaya na kawai aka sabke aka fara akhadari ana cikin akhadari ni karasu wannan unguwar sai sai ina sallah masallacin in bai nan sai in amsa mai ko ni ko malam Umar mai littafai aka sauke ko ne zo an samu akadari aka sauke akadari aka sauke ashmawi aka yi ziya aka yi risala dun buka yi in yayi yau gobe kila in yi wata rana ya wata rana haka duk wanda ya bada sallah yayi aka kare iziya aka sa risala aka kare risala aka sa askari sa askari aka fara kusan an ta san makarshe ne libbashi ya kuma na ƙara ƙara ba gaba sai zan karatun asuba ya zan ban in zuwa karatun asuba alhamdulillah malam ya gama askari sai shawara da kai ne zai sa bukhari saboda fahimta ta zo duk littafan da an ka karata waɗancan an yi su ne saboda ni saboda mutane ana fara da su da ƙasa-ƙasa kuma mun san akwai wasu abubuwa da sun ka tabbata daidai suke sannan akwai waɗanda an samu matsala an samu kuri wannan kowa ya san shi ko ba mazhaban malikiya ba kowace mazhaba tana da haka nan akwai inda take ɗari bisa ɗari ta yi daidai da hadisan manzo sallallahu alaihi akwai inda ba ta yi daidai ba kasancewa abubuwan da suka samu ɗan adam ka samu wasu hasali ma da yawa ba maganan mai mazhaban ba ba maganan malikiya malik shi kai ne ba ba shafi shi kai ne ba ba ahmad bin hanbal shi kai ne ba kaza ba kila fahimci wannan yasa akwai kurakurai to sai malam yi ga hikimar cewa bari ya mai da mutane ga sunna tsintsa sai aka sa bukhari shi yi wannan shawara fi sabilillahi ya fi ya same ni lokacin nan da zai sa bukhari yace yana son ya sa bukari ni nika gani ce a ɗan bisa ɗan ya dace yace tunda ya ga dole tafi da aka umarni da sunan kurkusa an yi su sannan kuma bulugul marami a lokacin gashi muna karatu ne riyadus salihin ana karatu wadanda aka ganin littattafai na kasa kasa ni zai hana a sa bukhari kai tsaye ni ce a sa bukhari lalle ni ma na goyi baya aka taho yabba mutanen masallaci shawara su ma akwai wanda suka yi ta ganin cewa bukari shin bai muna yawa ba bai ma girma ba wasu ai bukari yawa gare shi mun ka kare ya wata kalima wadda wani ya faɗa mai ita alhaji kabiru yake ce da zai sa da an ka ce mai haka yace ai ko ba mu gama ba wasu su gama yayi wannan magana da an kai mai magana yawa yaushe za a gama sai a fara ko ba mu gama ba mu wasu ba su gama ba to haka ko an kai sai Allah ya mai suwa. Allah ya mai suwa to an zo an saman game da karatuttukan masallacin ga nan ina tarfiyar to ce to shi dai mu da da aka yana nan in Allah so za mu ci gaba da yi sannan cikin karatuttuka uku da aka yi tunda ina karatu wasu wurare da dama kuma lokacin ina karatu sai ci karo da lokutan da muka karatu na yamma na dare ana karatu min hajjin muslim sannan ana tafsiri sai ce to duk waɗannan sun ci clashin da karatuttukan na nikai lokacin ma muna kitabu tauhidi na Betrot muna ibana na gidan dare amma karatun da bai da bai ci karo da koyi ba shine Bukhari shine wanda aka yi da safe. to na dauki alƙawarin zanzan ka zuwa gwargwadon ya ya samu shi da an fahimci wannan da kullum muka sai ji samu mai yaza kullum zan sa rana uku ne zan ka zuwa rana uku ma na ga sun ɗaya minit zan sabu rana biyu ne zan ka zuwa to mun sa bukari alhamdulillah tahiya na tahiya tahiya na tahiya to kun san kullun shedan bai rasa aiki ne shedan bai rasa aiki ne to sai to kun masallacin alhamdulillah kamar yadda muke haka mun san kowa na nan ko ba haka ba kowa na nan irin kasuwan gaba ka hasali ma yanzu jama'a sun gane karatu ba a magana ta asubanci. ba a magana wani kabilanci ba a magana wani kungiyanci ko ba haka muke ba karatu na shirmi Allah ya ni annabi ya ce ko karatun komawa ga asali sai da an ka shekara he da ɗari ko ba haka ba ko ta san ma ɗari sannan an kashe su abu harifa su imamu malikin wa su wanka an kashe su ko haihuwar su ma sannan kuma sai da an ka shekara ɗaruruwa sannan sai kira ta mazhaba ta zo ko ba haka ba amma da rasuwan manzo sallallahu sallan ha Abubakar har Umar har Usmanu ha Ali har shekara ta sama ɗari baya ga wannan wanda shine karni mafi hici ba magana mazhaba kowa mi Allah ya ce mi annabi duk da hadisan da aka aza lokacin Imam Malik mu waɗanda yayi Ibn Abi Abdurrazzaq musannaf da yayi Ibn Abi Shayba musannaf da yayi Hushaimu littafin da yayi Ma'mar wanda yayi waɗancan na asali sannan an ka zo ɗabaka ta suwa ta fi shafi'i al'ummu da ya yi arisala da ya yi aka zo ɗabaƙa ta imamu ahmad musnad da ya yi shi imamu ahmad da sauran matara kama da shi isu ya haya bin ma'ini alil madini aka wuce su aka zo na ƙasa gare su bukhari da muslim da abu dawuda da tirmizi da nasa'i da ibnu maja da na lokacinsu ibnu khuzaima da sauransu da ibnu hibbana da na ƙasa gare su irin imamul bai da sauransu duk ba maganan maza ba duk Allah ya ce annabi ya ce bas shi kenan duk babu maganan maza ba cikin su babu wanda ya wani shahidin wata maza ba hatta da imam malik amu wadda ba akan maza ba ya gina shi ba akan ni Allah ya ce annabi ya ce to sai maza ba da ka dawo to abinda nika nace to karatun da muka sai shedan ya samu shigowa ni a samu shigowa sai gashi ana karatun bukhari kuma muna karatun muwadda kuma ana tafsiri kuma ana haji ko sai shawara ta wasu mutane ta sheto a sa kawaye a samu wani ya zo ya koma karantar da kawaye don gada an ka shekara tun shekara bakwai da gama shi a sa kawaye a koma wannan to ko su ko wasu sai sun ga cewa ba su yadda sai san ce an sale alaka kai su ba su yadda tun da yanzu duk waɗanga dai an karanto su kuma suna ta tabbata sannan kuma sa qawaidi yanzu raddina ga bukhari raddina ga bukhari raddina ga duk littafan da aka karanta saboda ni saboda qawaidi duka dai bayanin kila sallah ko ba haka ba cikin bukhari yanzu ma sallah muke kitabul adhan muke sallah muke duk abin da ya tabbata na sunna shi na muke ba ko abin da qawaid ya ce ba ko baka cewa sunna ta ba sani ko mun gano ko da akwai daidai ciki baka cewa dari bisa dari daidai yake in yau an karanta mutane su abin da ya tabbata ga hadisi gobe mai qawaid ya zo ni zai karanta kaga za a samu matsala to shi na ba su bawa ga magana ba ana ya taimin waya game da ita ana ta kira na da ita ana ni ana ni in ce wani abu in ce wani abu to shi sa ta mizance mizance, ba dai ni haka sun kawai danga ba ba ni kan yi ba hasali ma in ni karanta ina yi karatun kawai in karantar da shi amma kida da ni in nista kawai ni karantar da shi kida ko gane kawai ne kai karanta ko ni shi ko ganye kai sai ka ta ko ni shi in dai muka ce mu bi shi tiriyan tiriyan gaba gaba mu ja gaba mu a ayi magana ta tabbata ko bata tabbata ba sannan a wuce to ina ganin kila baka ko ba ko da akwai daidai ai babu abin da babu daidai ciki ko ba haka ba amma ana aunawa da daidan da kure mai yawa sannan ɗauki koda daidaita illa irin waɗannan karatun littattafai sai hakuri ban san irin tambayoyin ga amma an yi irin irin karatun waɗannan littattafai Allah akalla abin da suka kawo masu mantar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda babu karatu mai albarka cewa annabi ya ce wannan shine addini da an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi albarka kuma shi a tsira kuma shi Sheikh Abakar Mahmud Gumi yace karatun hadisi da aiki da shi shine zama lahiya ga musulmi to abin da mun kaɗo ko wanda ba shi ba wallahi ba mu zauna lahiya ba mu zauna lahiya ko da littafan da suna da inganci akallan 80 zuwa 90 cikin su kamar irin risala wanda kila aura korai kamar irin dan kufure biyu ko uku ko hudu ko ko goma cikin ɗari ko ko su ba su kai imamul a ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bali littafin imamul bukhari har ya kasance imamul bukhari in ana karatu ne duk inda aka karatu ne ko sauti ba a dagawa saboda ni saboda ni ka annahu nabiyin ya takallamu annabi naka magana imamul bukhari ya duk sauran kutubu hatta da tirmizi wanda ya tsere yana cikin na shidda ko shi da kai ne tirmizi ya ce duk wanda adda littafin tirmizi a ɗaki ne to ka annahu fi baitihi nabiyun ya takallamu kamar ka annabi na magana ma magana da to hayya ya zamu yi wannan inda an ce babu karatun da ka gudana sai a ce a sa karatu da kawaidi an kasa sai mu ce kila ana da niyya a kai nesa ko ba ba ba iziya ko risala ko risala wanda yake asahhu A sahul kutubin musannafa cikin fiqhul malikiyya risala mafi inganci mafi asali shekara he da dubu da wallafa ta he da dubu Duk wanda ya tafi shekara karni na ɗari uku da tamanin rasu ibnu Abiz al qayrawani ɗari uku da tamanin rasu yau muna da hijira tana da dubu ɗaya da ɗari da talatin da bakwai tun ɗari uku da tamanin rasu aƙallan kaga ya shekara dubu a sahu to ko shi inda aka tun bukhari ba a za risala ana ta dariji daga risala a zo gaba da amma da an ce bukhari ta kare a fahimta da an ce muwadda to ta kare cikin magana kihu da an ce abu dawo to hadisaina amma a lokacin da duk ana ce annabi ya ce gobe a ce wani ya ce to akwai matsala kila samu kiyaye wannan abinda kuma na biyu nika so mu gane a cikin kawa'idin ba kawa'idin abba a so ba kurin da a ciki in mun ka diba duk abinda sunna ka kokarin ka tabbatar ga aqida kasancewa Allah yana sifofi tabbatattu ko ba haka ba to aqidan nan ta farko aqida ta ta ta'ashariya duk aqida ash'ariyya ce wadda bata inganta ba aqida kwareta ba farko sannan in ka kare kawa'idi shi mai farallo da sunnon da mustahabbai yayi wani abu da aka ce ma'arshada can karshe ilan arshadana Allah wa iyyaka kaza kaza wanda yace imamu sulki shara imamu sulki imamu sulki yana cikin manya manyan ƴan adawa ga mazhaba in eh, ga ga aqida ta ahlus sunna imamu sulki suna cikin ƴan adawa saboda ni saboda mubtadi mubtadi dan bid'a na imamu sulki kuma bai bisa aqida ahlus sunna wal jamaa shi ya kawo ta babu abin da ka taddan hankali ita ta kawo mana fa laysa lahu qablun laysa lahu amamun wala khalfun wala yaminun wala shimalun wala fawqu wala tahatu wala kullu wala juz'u wala yuqalu aina kana ko wala kaifa kana kawwana akawana ya kawo wannan shirme wanda gwamma kariki addini yahudanci da karike wanga don ko bai yahudi ya san dai Allah inda yake ko kirista ya san akwai Allah to shi wanda yawan nan kamar yadda wani sarki ka ciya mai hankali su wanda ka ci haka suna bauta ma babu na suna bauta ma babu shi ku wanda ɗauki wani wanda ba Allah ba suna bauta ma akwai sai dai ya kurin bauta kila an fahimci wannan wani aƙida ta muna tarbiyyantar da muna ikirarin sunna muna tarbiyyantar da ɗiyanmu akan aƙidan mu'tazilawa aƙida ash'ariyawa na kore Allah kore gimar da dai kawai irgima irgima suna da suka yi na tabbatar da Allah na sama suna janye qawaidi zan cikin bai cikin tsari ko ba haka ba sannan da irin kurakure na fassara la ilaha la khaliqu wala raziqu ko ko la khaliqa wala razika wala ma'budu bi haqqin illa Allah ko aka ci gaba aka ci gaba irin waɗannan matsaloli da san wa idza mata al-abdu ko ba haka ba in ya mutu a za a tadda shi cikin Allah zai mai tambaya kaza an ka jero ma wasu tambayoyi wadda ko yanzu an kai masu dakin jaraba ka kanka kuma hadisi ingantacce tambaya uku na man rabbuka wa ma taqulu fil ladhi bu'itha ilaykum a wata ruwa ya karo da wa ma diruka uku din ga na aka yi ma kuma ba har da ce su tun duniya ba har da su aka aika kiramin don lokacin jarabawa ba imanin ka da su shi Allah ne baka amsa can yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ba har da ta ai har da ba ka har da ce sannan kuma akwai haɗari cikin wajen aqida a ce duk wanda ya karanta ta ko ya haddace ta ba a yi mai azaba ta kina kabari akwai shi maganar magana wannan wata kai san. sannan kuma ku karanta ku ga hadda salatul fati an kasa salatul fati yaya dan izala zai kato salatul fati dan izala zai karanta littafin da adda salatul fati kai ko ka san ko ka kawai kafin kawai kana fasawa kai ka san ba naka na ba dan izala ya karanci satul fati dan izala ya karanci shan rubutu a ce ga wata wata wanda ya karanta ta yabba mai lako da za ta haihu lahe lawiha to kai ko da akwai mazhabin da kace ana shan rubutu kai da dan izala baka shan rubutu baka shan rubutu to irin wadanga ailoli da aibubbuka da a cikin kus a ce kuma a ɗauko shi mu karanta kuma ga waɗanda ba su iya bambancewa baina zarri wal fili ba su bambanta ma taramani da giwa ba su bambanta ma shi bai san bambancin taramani da giwa ba karatun irin waɗanda littafi in akwai sai hidi ko ire-iren ba su iya karatu ne ba na ce yana iya ba ko ni ba iya karatu ne in an kace ai hakikatar saboda kowace matsala akwai bukata a danganta ta gama ita kamar tara kama su kulli kai ka san da shi salatul fati ka san baya ta fito dun tijjani din ma da ya kawo salatul fati shekara ta dubu da ɗari ɗaya da hamsin an kai wai dubu ɗaya da ɗari da hamsin har kana jin kamshi ne yanzu kusa da kai yake dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin an kai hai kaɗan ya shige mai shehu usmanu ba kaɗan shi a cikin dalilin da shehu usmanu ma abin da ya tabbata na ce ya fara ɗariƙar tijjaniya ya ɗan fara ɗan fara yadda ashe ba ta hissa yawa da ita sai ga wanga ma shi na yi shahidu ana shahidu tuwa za a biya sai ka ga waɗannan waɗannan matsaloli saboda haka a zan ka kiyayewa a zan ka kiyayewa ga waɗannan abubuwa in ana karatu ina ba da shawara a masallacin nan a ɗauko da tafan shi Usman Asa in dai ana son wani karatu wanda zai daidai da sunna akwai nurul albabi in dai ana son a kori bid'a daga masallacin hauhau a kori waɗanda ba su son sunna to a sa irin nulu albari ku tuna min da wasu mai kama da su a sa ihya sunna bayan albari shi ta ma baya karatunta don akwai gyare gyare bayan albari marhala awwaliya shek malu ya yi ta bayan ihya sunna shi al marhala al akhira yayi gyaran bayan albari ba sani ba sai wanda ya karanta fatoyin da yayi a cikin bayan albari ya gyara ku a ihya sunna in ba ka karanta iya sunna ba ka lakantai ba ka iya gyara fatuwar mai bayanin bidawi amma ko shi an kasa ba matsala ko akwai sauƙul umma ila tibai sunna akwai su ko duk akwai littattafai na shafi Usman bin Fodi wanda da shi ya kore a wannan zamani kai hau mai kawaidin mahadar bayan shehu ya hito ba ba kabla shehu bayan shehu yake sa a kiyaye wannan shi wanda ya wannan tambayar ban san je ka so in ce ba ni dai a shawarata da ana je shawarata da ba a yi ne da an shawartan da ba a yi ne da an shawartan in waɗi sarahatan da ba a yi ne a ƙallan dai ko da dai a hadir an kasa alhamdulillah ka ishmawi alhamdulillah ko da su an kasa na a yanzu a yanzu mun yi su mun gamo gaba muka yi amma bayan shekara goma kuma sai mu koma kawai kai mai karatun wadda malik mai karatun bukhari mai tafsiri ka koma radul azhari ka koma qawaidi ina ganin an ci baya to ka mutu kana ni shiyassa shiyassa shi malam gidadawa kullu ina mai addu'a alkhairi kuma alama ta nuna ba wala nuzaki Allah ya hada amma Allah shi kai shi aljanna sunna sak sunna sak shi yasa jana'iza ta tabban manci jana'iza duk da an kai garen ga faɗa ma kowa jana'iza ta yi ɗai ta tara duk bangaren ahlus sunna kowa ya zo dama imam ahmad na cewa ba a gane ahlus sunna sai ran mutuwa sai ran mutuwa ce mun ka gane abakar gidala ahlus sunna na sai ran da ya mutu duk bangaren ahlus sunna sakkwato sai da sun ka zo kana izalar kaduna kana izalar jos kana salafiya salafiya wacce kake ta musa lukuwa ta mansur tawa sai duk an zo ga shi wuri guda kinjin duk wanda haka sannan kuma babu sallar da ga kowa na son shi zai ba da sallah kamar ita kowa na son a bari ya ba da sallah kowa na son da an ce wani ba da sallah da ya ba su wani mutuwa ya kai ko zuwa ba kai ko filashi an kai ma sai a kashe waya sai kai kwancin ka ko ba haka ba amma shi a ragangan wasu tun goma suna wurin tun goma tun an ce karhe goma an ka daga sha biyu an ka daga karhe biyu an ka daga tun goma wasu na wurin malaman gari zaurukka sun zo ba ba din da ya bawa sha sun ga kowa na zuwa sun ka ce ko mu tashi mu tashi mu tafi sarkin musulmi har cewa wai ne yasa wanga gaban Allah bai san shi ba irin waɗanga bayan Allah ina garin ga a cewa bai san shi irin wannan shakuwa ta sosai sosai ba amma kila fada sun hana kuma kun san haka ka gani ba ubangiji Allah ya taimake mu da rikon sallah kuma Allah shi rahamshe shi Allah ya saka masa da alkhairi karatun da muka nemo da shi azashi sadda yayin magana ce ina tsumulmula tsumula ban so in shi ba fa hakikatan wallahi ya ta yin magana ba wata guda ba wata biyu ba ina ta tsumulmula har dai tura ta kai bango nace bari mu sa haka nan sai ga gashi karatu kitabu tauhidi na dace shi ya sashi ba na dace mutanen da suka so a ka musu karatu na kiya sun yi ta bin tambihi sun yi bin tambihi su waɗannan mutanen masalacin sun sani sai da sun ka haɗo da shi sun ka tauna sun ka cumuimuyai ko da na ahaba sai na ga sun yi dandambole bakin garkar gida kuma shi ka jagoranci ya ce ya taho dai daɗe karatun ga don Allah dai a sashi zan magana ce don Allah ka in ce komi karatun ga dai aƙida ta fa za a yi aƙida ta fa na rasa abin zan cewa sai nace to nan bari mu taimusa ka gani ba Allah saka masa da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik